أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم بل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله باين دي سورة مسلمين كما إن شاء الله تبارك وتعالى كما يندم سابقا قوة يمتهم Ina idanuwan wata ramadana muka haɗu wannan masallaci na sahabbai cikin wannan gari na birnin kabi ya kwata kebin najeriya misalin bayan azahar zuwa la'asar domin mu karanta alkur'ani to yau ma wannan yini na uku ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammaci 20 ga watan miladiya 2026 insha Allah za mu yi ishen karatunmu na yau a kan lajiya mun yi bisa annabi nuhu alaihi salatu salamu jiya inda mutanensa suka ga jayayya yi musu yawa don haka bai ganewa ba su ganewa shi ya iya gane ba manzon Allah bane saboda ya san manzon Allah bai wallahi ba shakka su ko sun ki su gane manzon Allah don haka jalau ga mata yawa har sun ce mai magana azaba in ba imani da in gaskiya ce don Allah azo da Allah ya ce a'a inda ma yatiku billah azaba da hannun Allah in sha in ya so Allah da ku sai kawo azaba kuma lokacin da ya so kawo to ba an tudu ba ku da ruwa duk ƙarfin duk mulkin duk dukiyar ba ku yabo wayar Allah kuma wannan shi ne haƙiƙanin al'amari wallahu galibun ala amrihi ko haka ba Allah marin jayi a kan duk abin da yake alƙadirun ala ma yuridu mai cikakken iko ne akan duk abin da ya nuna cikin sama da ƙasa don haka ya wannan na Allah ne azaba in ya so ya zartar da ku ba wanda ke hada shi wannan kaga jayayya ta ce yace kuma na tabbata yanzu wala yanfa hukum miski wala yanfa hukum miski na bari sai na dan ne ne kai ka karanta don in kana karatu sai mu canje lokaci karatu bai koyi da ya ce nasiha ku ba ta nasiha ta gari ku ba ta da amfani in na yi nuhin ne yi muku nasiha in Allah ya yi nuhi ya fasar da ke nan mashi'ar bawa tana bayan mashi'ar Allah haka ne eh, ya ce in ko da ni na yi ku da nasiha nasiha ta ba ta da tasiri in Allah ya yi nuhi fasar da ku Kuwa rabbukum shi ya ubangiji ko idan turja'una kuma duka a gama je mu za ku koma ga Allah ku amshi sakamako ana cikin iskar ga sai aka kawo wata jumla mu ta riga jumla da ta gito wanda ya halarta kana ba mutum labari sai ka aje labarin nan ka ɗauko wata magana mai muhimmanci ka gito da ita cikin wani ka yi itirazi gittowa ga bijirar da ba a kanta ake ba saboda muhimmancin wannan magana. magana wa mutum annabi wahayin kisa ga ta annabi nuhu don a karanta ba kurin shawani ana cikin karanta kisa annabi nuhu sai Allah ya koma ya aka yi waiwaye gare su aka ce am yaqulu naftara am yaqulu naftara قل قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء mimma tujrimun sai aka ce annabi ya tambaya am na sarahu ko quraisha suna ce annabi da alqur'ani ga da ya bashi wannan labarin don shi annabi qur'ani ya bashi labari kamar yadda Allah yake zai ba mu labari nan cewa gaba ma kunta ha anta wala qaumuka kissa ka san da ita ba kai annabi haka al'ummar da kake cikin su bautan da kisa annabi to ne Allah ce shin ko suna cewa annabi kirkirar ƙura'ani ne kun ka ce musulmi taraitu in kirkiro shi mai fa alayya ijrami lahina zai ta takaita a kaina wa ana bari masu mimma tujrimuna ni kuma barrantacce ne ga laifukan da kuke yi laifukan da kuke kafirce ma Allah da rabbi ga annabtar da ya turo da ƙaryata annabinsa da musun kiyama waɗanda su ne laifukan na barranta daga waɗannan laifukan da kullum mai laifi yi laifi ka kala kai musharaka da shi gwada mai wannan abin da yake da shi ko ya soka ko ya ki ka baka tare da shi cikin wannan abin ya ce wa ana bari su je mun ni na barranta waiwaye na an kai zuwa ga qurayshawa da aka son su ji kista abin da ya faru da mutane annabi su san da cewa duk abin da bai bar mutane annabi ba ba tsawon zangon rayuwa da shekaru masu yawa mutum zai shekara 350 yana saurayi don abin da bai bar waɗannan mutanen da mutum ka yi shekara dubu ba to kullum su sani su ba wannan abin ba zai ƙetare kasu. kar ya sa annabi ba su morewa don waɗancan ba su more ba to shi ne sai aka an yi wannan waiwaye zuwa gare su don a tabbata musu ai annabi kenan ba annabi ne don in ba ta hanyar annabta ba bai sani su annabi ne don bai zamani da annabi nuhu ba kuma bai taba zuwa wani garin da ya samu wata kisoshin da zai ba su labari wannan shi tabbatar da ko su yarda ko kas su yarda kawo kisoshin ga ya gaskata an ba annabi ne daga Allah aikakke zuwa gare shi to shine Allah ya koma da kissa aka koma mata aka cewa wa uhiya إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الله يقوم مع النبي نوح يقول شيء نجد يا شاكو كريم تبين كي annabi nuhu yana cikin annaba Allah masu daurewa masu kannewa su ta wa'azi ko ba a so ko ba a yarda su kai can kasan qur'ani an gwada sai rabbi ni da autu qawmi layla wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم واقررت لهم فرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يا فقيرين يا كهيئة يا صلى ما مرتي فهذا دعاء الله هو أني إبارة ما لي من دعاء الله أقول الله كان هذا عنك دعاء تيجو كيكي ما يموتونك to in haɗa ma keɓance ka gane ni manzo Allah ne ka karu da annabta ka sauka shiga aljanna gobe ya ya ce ni ne sai awo shi Allah ya tsara ban ji ban gani ba to shi ne karshe Allah ya ga dogewarsa da hankulinsa ya yi wahayi zuwa gare shi cewa annahu lan yu'mina min ka nufu ka sani nan gaba babu wanda kai ma ya kawo harfu na ba nan gaba ba wanda ke saki imani cikin ka illa man kada amana sai wanda ya riga ya yi imani wanda duk bai imani zuwa yi wanka rana ta yau ba to ba zai saki imani don haka haka za ku zauna suna kafirci kana ba annabi kana kira ba su gane ba ka yi haƙuri falatar sai zai ma ka biya faru kakkai baƙin ciki game da abin da suka aikata maka kenan Allah yana son ya faɗa ma nuru ka yi haƙuri haka Allah ya faɗa mana nuhu shi na aka karanta ma annabi Muhammad cewa shi ma shi ya haƙuri ha kaddara Allah ba ta hukunta Quraisha dukkan su za su gane ba amma duk su za su gane Allah ya ce an kai da ƙarshe yanzu ka sani ba su gane ba kuma Allah bai iya bari wanda bai gane ba halaka a kusa gare shi to ya za a yi sai Allah ya ce ma واصنع الفلك الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا نعم إنهم مغرقون وبنجد يشير بشيء لقنا عن في الجنة جناح لك الصفة مصمت دنيا بعد a gaba ɗayin duniya ko ina sai ya ɗauki ruwa Allah zai canji kansa da ya ka waɗannan mutane da yawan ruwa na sama da na ƙasa don haka sai Allah ya ce kai ƙoƙari ka tare da jirgin ya saboda ita ɗaya ce hanyar da za a biya kere ma ruwan da wasu na insulta ka sana'ar da jirgin ya biya ayyuni na akan kulan mu mu ke sa maka ido mu ce taru ice kaza ka falle shi kai mai kaza haɗa shi da kaza samu kusa ka buga wuri kaza in ka buga bai bai ba samu kaɗa ko kike ka liƙe wuri kaza Allah ya ce bi a ayyuli na kan kulan mu wahayi na da wahayi mu za mu aiku mu ce yi kaza yi kaza har jirgin ya ka kambala saboda a gabani annabi nuku ba taɓa jirgin ya ba duniya a gabani ba taɓa yin jirgi ba lokacin sa duniya ta yi ruwan da da suka kashe bisa ga tsaunuka sai suka koma cikin tafuka da rafuka suka kwanta amma a gabaninsa duniya ba ta taɓa irin wasu ruwa ba ku tsananin da har yayin jirgi aka tafiya a cikin su to amma da aka yi su kuma sai abinda sun kahewa ya kahe an kabar wurin da an maslaha ga bayi aka bar ruwa wurin da suka zama maslaha ga bayi sai aka raba duniya abin da saman kasa kashi kashi ruwa kashi tudu shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake faɗa ma nuhu kai jirgin nan bisa ga kullum ni aka nuhi da isma'il safina ta nazari na, ka sana'anta jirganya karkashin kullum wa hibdina da tsarewa mu wa ri'ayatina da kullum ma'ana wa ta'alimina laka mu za mu sanar da kai da za'i kala mujahidun kama na amurka za ka yi ya bisa ga yadda muka ce ka yi amma Allah ya ce in lokaci ya yi halakar da mutanen ka za yi ku za ku shiga jirgin ya ku tsere ma halaka sauran duniyar mutane su halaka baki da to in an shi halakar da su tun yanzu an ga tausayi ne shi in yawa mutum wa biyar da ba sai ta kuka ya sa aka ce mai nuhu li kasaratin nauhi yani li kasaratin bukai yana yawan kuka in ya yi wa ba a gane ba sai ta kuka to Allah ya san tausayi da ni shi yasa ya kwace shi to an san tashi halakar da su ba sani ba ta wala tuqadibni bil ladina zalamu kada kai magana da ni kada ka nemi ceto na ai la tasfau fihi fa inni muhlikum la mahalata kada ka nemi ceto kuwa in ka halakar da mutane saboda za a yi kasu lahira ne ba makawa innahum mukrafun sani duk duniya wanda bai imani da kai sun a cikin ruwan nan ai hali kuna garkan da tufani suna halaka ta hanyar nutsar da duniya da ruwa mai yawa wannan an faɗa mai sai ya kama harkar jirgin Allah yake ba mu labari cewa wayas na ulfulka ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون بجين الله يتي ويسنع الزلك سيلوه يتعمى صناعا بجير قلنا ساموانا انقلن كنا ساموانا انقلن كنا يتعمى بجين الله يتي وكلما مر عليه ملك بيكعمى أي كنك duk yawan duk lokacin da wasu manyan mutane suka biyo su a ganin shi yana sassaka yana gyara kafiru min kai su dore mai yanki ai kullama marra jama'a jama'atu min kubara ai qaumi duk lokacin da wasu manyan mutane da suka biyo garkashi yana sana ta jirganya sai su yi mai izgili wa dahiku su kyalkice da dariya wa qalu siyanuhu kunta bil amsi nabiyya Allahu akbar haka Allah ya kaddara dauri ba Allah zai kace wallahi dauri a ce ba Allah zai kace dauri amma wa asbahata al-yawma najjaran kuma yau gashi an koma harkar kafintanci shi yanzu an narka kuma an gane ba sai an kama kafintanci ko sai ai fiskin kicewa da to yanzu da Allah tambaya muka yi ruhu ha ila al-bahri aw tahmilu al-bahra ila shin in ka gama ta ruwa kake kirawo su taho nan ko ko a kai ka loda ta bisa kanka haka ya ta gulbi don Allah ya muna bayani shi ne Allah ya ce ni kul koyaushe manyan mutane suka biyu sai su sai mai izini kala sai ya ce musu in ta karu na in ku yi izini daga gare mu a in ta hatsin ta hata biyu min nan yau ba in ku kai mana izini a yau fa inna nasaru minkum kama ta karu da zamu ta ranar da muka rama izini gare mu أي كان سنظهر منكم في المستقبل عندما تبرقون مثل سخريتكم من الآن رد ذاك هلك زاوي في إذن لإلي وأن تكيمنا اليوم فأنتم أولاد في والاستهزاء كما رمنا كل قوة إن كان فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله مدوكين تربية شنوه يكتب فسوف تعلمون تسلوا ذاك وكين أكتب وهذا وعيد وتحديد وأن نركوني بصورة ثروة ai taufa ta alamu na aki ba tattaka ne da sannu za ku san karshen karyarsa ko yaushe mutum ya ɗauki hanya da ba daidai ba sai ya ga rashin ta ko nan duniya ko gobe lafiya kada ka ga irin shawar da a cikinta da amfanin da a cikin hanyar sanna ta kawatar da kai ka ko kamar ana kerewa na gaba ba su kere ba bale na baya su kere inna lam yada alil akhir maqali na gaba rijin na baya don abin da ya wannan na akan banna zai bari da baya ko kusa ko ne ko kai kai ko kai kaɗai ko ku jama'a da yawa laifi ka ta gani kamar bai yi maka komi in kasuwanci kai ka samu Allah ya sai daga kamar ba ka samu komi sai dai ka ga cikin ko Allah wata rana an jarrabe ka da kuna kamfani faduwar mota gobarar gida Allah yana da yana kallon kuma kai in musulmi ne punishment din ka kai tun nan duniya saboda ba a san lahira ka shiga wuta don haka in ka ka samu wani yar dama ta kasuwanci haramtacce ce zai ba ko wani makamancin su ko ta hanyar rashawa gehen aikin tsaro ko wani abu kan an buɗa maka na samu wallahi kar ka azaka shi amma wanda an mai da wasiyya saka kewa yana yana tsare yau da shi ka tsarewa yau sai a same shi tsare duniya ta ko ba duniya ta ba to shi ne Allah yake son mu gani shi ne Allah ya dubai yake cewa sau fata Allah muna da sannu za ku sani sau faɗin ga ko ta kusa ko nesa ko ta nan duniya tun nan duniya Allah na iya muku kuba kuma yana iya jinkirta muku sai ranar sashen kiyama ba yadda za a yi su buwaye Allah mai a cikin azabu yi za ku gano wanda azaba za ta zo mai ta kunya tashi ai azabu yuzilluhu wa yuhinu wa huwa al-gharq yaga azaba gashi yana gani duk azaba mutuwa ba ta mutuwa duban tsoro ba mutuwa gobara ka gaga ka kana ci kana gani daki ya kama baka ya hikaje su kowa wuta ta kama baka da abin bugu na kai ba abin da yake mutuwa ta jirgi gashi kana gani haf haf haf haf da rasa mai kama baka ya yi mutuwa ga ta kagale ta da hankalinka da komi baka aza ta ba ɗazu minti uku da suka wuce baka san kana yin ta ba sai ka gani ta yanzu ga ta zo girshi tashin hankali na karshe amma kuma wala ta yi na mana babu makukuta shi na yake haka al'amari yake za ku san wanda azaba za su zo mata kunya tashi yana cikin daraja sai a kaskanta shi ويهلو عليه عذاب مدن عذاب دونانيا تتوقع كالسمانا وينزل عليه عذاب دائم لا ينكريم وهو عذاب جهنم الشيء عذاب جهنم أي ولن سورة تروا جوانا جمتا نمبر سورة تبا شين الله يكي حتى إذا جاء أمرنا حتى إذا جاء أمرنا وفارت نحمل فيها نعم قل نحفل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق نعم إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله يتحدث جائعي يا سرطة فلسي تكاني الله يتحدث شوى ذاك وقت عمي باسو قاني وآخر ذاك تدو أزيار كامة سرطة جريداني تشينا أكا ميدان ميداني نائم جميشي كمين لعرد جميشي أيها أي حتى راجي شيني الله يتحدث أنا تشوى ننجل لو رباك إذ جميد وقريب هذا جريداني shine Allah ya ce hatta idza jaa amruna ba gushe ba haka har sai da al'amarin mu wanda muka alƙawanta ai amrun al mawu al'amarin mu al'amarin mu da muka alƙawanta bai tufani da kawo ruwa ga duniya da ruwa Allah ya ce wa farrasa nuru sai tanda ta fi tabbul sai kulkula da ruwa ai fara al-ma'u min at-tanuri da biyu bihi an-nar sai rana ta taho wadda da take ba da wuta a gasa abinci sai ta waye da ita ce take bulbula da ruwa قال العلماء ما لم يسن كثير جعل الله ذلك علامة للوه وموعدا لهلاك قومه aka shirar dukkan da an haka wuta ga sanda don a yi ba ka ruwa na kuskula da ƙarƙashin da to ku yi rushe zuwa jirgin da kuku ci lokacin halakar da su yayi to shi ne aka ce kala ibn abbas at-tanur wajhul ardi ana nuna kuma wannan wato tanda ana nuna fuskar fuskar kasa saboda ni saboda laraba suna ce ma wato fuskar kasa tanda yake igara aikan ma ala wajhul ardi an anta wa man ma'aka in kan ga ruwa sun kama kusula a ban kasa ko ina ka kama jirgin ya kai da waɗanda a tare da kai fi safina a cikin jinganya wa qala ibn kathir ibn kathir at-tanur wajhu al-ardh lalle wannan magana cikin larabawa suna da ƙarfi a ce ma ƙasa tanda kila lahu idza ra'aita al-ma'a ala wajhi al-ardh farkab anta wa man ma'aka in ka ga tanda ruwa suna bulbula da ruwa ko ina da tudu da rafi da karkashin duwatsu kaga ko ina ruwa ta bulbula ce to ku yi roshin zuwa jirgin don haka da sakai hakan ga sai suka yi roshin zuwa ga wannan jirgin ne shi na ka haza kabulu jamhurin salafi wal kultu wannan shi ne ra'ayin majority din malamai cewa ƙasa aka mulki kasa tana kulkula da ruwa ko ina to alama halakar da mutane ne ta yi waɗanda suka keta dokar Allah suka walaɗanta ba annabi suka ta manzanci alama ce ta halakar da haka ce ihimin fiha, shi ne Allah ya ce kulna har ko ka karanta hmm. na'am hmm. Allah ya ce na fita cikin muka ce ihmil fiha min kullin zawjayn nay ka dauka cikin jirganyan nan in ka ci kasa tana burbura da ruwa ko ina ka dauka cikin jirganyan nan daga kowane irin nau'i na hadisa ka dauki abu biyu na miji da mace ai ihmil fi safinati min kulli sinfin min al-makhluqat isnaini ka dauka kowane nau'i na bi kai ka dauki wato nau'i kala biyu na miji da mace zakaran wa unsa wa ahalaka sannan ka ɗauki iyalinka ka sa iyalinka cikin wannan jirgin ya illa man baka alaihi alqawl sai waɗanda maganar mu ta waje ba ka su cewa kafirai kuma za su mutu suna kafirai ai wa an ta ka aidan ka wani za ka illa man haka mai na ya daki ka ɗauki matanka da iyanka da sauran jama'a sai wanda muka yi hukunci da da halakai qala ibn abbas kanu samani na nafsa sun kasance mutum tamanin duk shekara ɗari tara da hamsin ana wa'azi mutum tamanin na sun gane masallacin su ɗai da kakarantarwa kahi mutum ɗari da amma annabi Allah wanda Allah ka ji da shi ya yabe shi inda mu kana abdan shakura Allah ya ce wallahi annabi ku bawa ne yawan gode ma Allah don mari ne aka yi zo ne wa'azi sai alhamdulillah alhamdulillah sai wa kai ta ta madadi in kai na ka ya kamata hanyar ga kabar ta ka ta zuwa wurin kara godiya ya kai wa Allah an ba shi kashi yau ya dawo gida da kyarta ya ta godiya da Allah in dai baka yi fushi da ni ba Allah kan garaki na wallahi Allah babu komi na gode ma ga matsalar ta faru yasa Allah shi inna kana abdan shakura shakura nuru bawa ne mai yawan gode ma Allah in ta yi zaɗi ya gode in ma ba yi zaɗi ba zai gode ma Allah haka aka sun shi ne ba haushe ke cewa godiya Allah aka yi ko mutum yana ga kura kura ta fi ka sana daji da kai kai ta alhamdulillah ma'ana ko da shi na fa ka ɗauke ka suka yi daji kai ta godiya wa Allah lokacin yana yiwa akwai wata maslaha ta fi ɗan zundumbai ko ta kankari zurubai ko ta ba da lada mai yawa cikin wannan aiki ba ko ce ba an wuti ba gabawa. an gane ko to shi ne na aka ce Allah yake ka dauka cikin waɗanda aka ce wani muradu bihi wato abinda aka nuhi ya ɗauka waɗanda iyalin sa mata na aure da kuma jajansa, ban da waɗanda Allah ya yi hukunci akan su ce wannan umarni ne na Allah ka dauka kowane ya ce wa ahalaka illa man sabaka alaihi qawl sai fa waɗanda kalima Allah ta tawaje ba kan su su wane ne kenan wal muradu bi ibnuhu al kafiru kana'ana shine dan ka kana'ana da bai imani da shi ba wa imra'atuhu wa'ilat da kuma matarsa wa'ila su kan kai ya dauke su Allah ya faɗa maka kai baka zo ba manzon ka bai halarci abin nan ba Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil illa qalil ba waɗanda suka yi imani tare da annabi face mutane yan kaɗan aiwa amana bin nuhi illa nufsun ma ma'aduri iqamati dan mutane kaɗan suka yi imani tare da ya ɗauki zango kwarai yana da hawa ma dan mutane na Allah ya ci ni a cikin tsawon jimawa shi aka ce wani ya muddatu tis'u mi'atin wa khamsina sana ne shekara ɗari tara da shekara hamsin kamar yadda Allah ya faɗa an kabutu wala kada arsalna nuhan ila qaumihi wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum الطوفان وهم ظالمون wala kada arsalna nuhan ila qaumi wallahi mu aiki annabi nuhu zuwa ga balabi safi ya zauna cikin su yana wa'azi da karantarwa da tsoratarwa da faɗaitarwa da alƙira Allah amma su yi imani shekara dubu ba shekara alka salatin illa hamsin suka zaune sauna shekara ɗari tara ba da hamsin ma'ana shekara dubu ba shekara hamsin na wa'azi ne kayan aiko zai da shekara arba'in ya hada ku da ɗari tara da hamsin nawa kenan dubu ba nawa ko dubu da goma dubu ba goma can 16 a hada su da hamsin ko hada ne 16 da hamsin da biya nawa muka samu dubu dari da nawa da goma da aka halakar da mutane ne shekara 16 a duniya nawa ke nan da can farko 40 da aka halakar da mutane ya sake shekara 16 sannan yarda su shekara nawa kenan eh a wai a haɗa min duka in ji ne sai dubu da nawa dubu da shekara hamsin an ka tambayi shi da zai mutu ya kan gaji ma kai su yala ni ban gana jima ba hakan ni gani kamar wanda shigo daga kofa ce ya daga wancan kofa komi daɗewar duniya wallahi tallahi sai an mutu ولو اشت ألفا ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تسير إلى القبر ko da an baka jinkiri ka zauna shekara dubu sun alfai ba da ha sannan aka ba ka wasu dubu bayan dubun da kai wala budda ba ka kwa miliyoyi yi sun kalu ba ka an akwai da kuma zuwa ba. mutuwa ba ta da magani dukiya ba ta maganinta wayo bai maganinta mulki bai magani. don haka yan uwa mun ji yanzu Allah madaukin sarki ya kaddari an umarci Nuhu ya ɗauki mutane na cikin jirgin ya aka ce kuma ‘yan kaɗan da na suka yi imani aka ce kanun tamani na nafsan minhun nisa'un wasu mutane ne mutum tamanin tare da su matan wa an ka'abin ka'abul akabari ya ce kanu isnaini wa sab'ina nafsan mutum saba'in da biyu ne wakila kanu asharatan wani kawai ya ce ya mutum goma ne kamar dai adadin su bai da yawa su aka ɗauka cikin jirgin wannan jirgin ya shekara nawa akai ana kera ta maluma sun yi maganganu da dama amma majority din maluma sun ce akan shekara arba'in yayi yana kera jirgin ya shekara arba'in yayi yana kera jirgin ya Allah masani da gaskiyar wannan magana don ba kawo kan na hadisi ingantacce ba ba kawo ta alqur'ani yana yi wa don ba wata fa'ida za ta ƙara mu gane shekarun da aka yana yi amma a shekara arba'in kuma a irin girmanta mutum guda na kalibai da mai a irin girmanta ba mamaki a shekaru ana yi saboda ɗabaka uku ya yi mata fitar by step ƙasa dabbobi tsakiya mutane sama tsuntsaye haka aka shirya jirgin da kuna ganin manyan jirage ko nan lolo kun kasai kuna ganin jirgin da hawan ƙasa da sama haka ne to shi ne aka fi haka yin jirgin nan ya ɗauki dukkan nau'ukan halittu tsuntsaye da dabbobi da mutane kowa aka ce shiga ba su kan mutane masu imani da suka tsaye a cikin dabbobi kuma aka ɗauki kowane irin nau'i Allah ya umarce shi ya lallabo ya ɗauki nau'in jiwa da namiji da mace ya ɗauki nau'in bauna ya ɗauki nau'in zaki duka da sauran dabbobi aka ce a samu kowane ya ɗauki saboda kar tushen su ya ƙare a duniya saboda duniya gaba da in duk abin da bai cikin jirgin yannan bai aiki cikin layi to shine Allah madaukakin sarki yake aka shiryar da shi an gama jirgin ya an shiga ga hanyar da za a yi a tuka to ya za a yi a tuka ta akar kalla. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها نعم إن إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ Allah ya ce wa kalar kabuti haka ce ko haudin ganyen da suna Allah ana son in mutu ya hau abin hawa ne ya ambaci Allah bismillah Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kace subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu mukrini wa inna ila rabbina lamunqalibun kace allahumma اجعل امرنا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حول علينا سفرنا هذا ودوي عنا بعوده اللهم انا نعوذ بك من Wa السفر وكابه المنزل وسوء المنقلب kina hali wal walad wal ba kai addu'a saboda so da yawa mu yi ta bai dawo ba an da gani ko ba taba don haka in za kana ka kulla da Allah ko baka dawo ba kai inda kai kana tare da Allah da kai kyawa alaka da dogaro ga shi da mai dace kallo to ko mutuwa ta tarbe ka ba hasara ba ce ka daukar daraja ki za ka samu shi ne aka gaya mai cewa a wajen ganya abinda a control remote na ta wanda ke ta yadda ta ce bismillah kawai sai ta kama iya in an so ta tsaya kuma sai a ce bismillah wannan sunan na Allah ya da girma shi yasa manzo Allah ya ce wa kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar ko wa huwa akata duk wani al'amari mai muhimmanci baka fara shi da suna Allah ba mai kake albarka in ka hau dabbar ka ko mota ka za ka tsaya ambaci Allah in ba haka ba ka hiyar ta ka albarka za ka rau in za ka shigo gidanka ka ce bismillah ka kada kawar ka ta dama bismillah wa lajana wa bismillah ka lajana wa alallahi rabbi la tawakkalna sai shedannu da suka biyo ka su kwan gidanka sai su ja daga su ce mu sahi an ga dan iska ba mai cin amfani wai yanzu aljanni kai dan iska an gane haka in za ka hita kana kada kofar ka kada ta dama da shiga gida da hita duka kofar dama ake amfani a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kana kada kafar ka wajen gida ka kada dama ka ce bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhila aw yudhala alayya in kai haka sai aljannun da suka son su bika, su shishi ta ta cikin banna sai su ce mu juya annalakum liman kufiya wa wukiya ina za ku iya bin wanda an yi an kare shi an ba shi tsaro ku tafi mu tahi don haka an baton Allah wajen gida da wajen hawan ajiya yana da tasiri kwarai muraya cikin al'ummar musibu za su rage mu da tuba tubai da kurakurai Allah ya ke shi ne Allah ya ce ma aka ce manu wa qala nuhu liman amana bihi irkabu fi safinati hau cikin jirgin ya bismillah ya kulu jari a kusani da ambaton Allah gudun zai kasance a lawajin addi kan ban ruwa wa bismillah ya kulu subuha kuma da suna Allah take take tsayi wasu kiraru hada da tabbata ta wurin da aksan ta tsaya qala tabri yace ma'ana bismillah hina tajri wa hina tursi suna Allah za a ambata lokacin da za ta yi da lokacin da za ta yi wa bismillah yakunu rusuha haka za a bi ta da suna Allah take gudanar da ku kaga wannan irin hikima ta Allah da taimakon da Allah ya wa annabawa shi ba sai ya tsaya an yi birki an yi komi ba kawai aka mai irin irin irin girganya annabi Dawud alaihi salatu wassalam annabi Dawud alaihi salatu wassalam wata rana yana rangadin dawaki har sallar da asar kai bai samu ba ka duba wanga da dawaki ne da aka zo a ce ka gurbe din ga kaza kaza kaza ko da yake a hama rana ta dan mai faduwa sai ci amma ko fa na yi kuskure yanzu waɗannan dabbobi ka tsauki hankali na hal azar ta eh, eh, lokaci na farko ya kuce mini ya ce duk a kawo min su in yanke su in sadaka da nama ya yanke su duka aka yi sadaka da nama sai ya roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya kawo mashi ka haka ba shi madadin dawakin na aka cikin duk da yayin su don neman yarda Allah an dawo iska ta ke tafiya da shi annabi dawo da ku annabi Suleiman annabi Suleiman alayhi salam ila za a kisa da za a samu wannan kisa cikakkiyar da zai ci Allah to shi ne sai aka ya mai da ya yanke su don Allah sai ga rabbi ne yake cewa قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لأنك أنت الوهاب أتوكي أنت الوهاب تسلى يا الوهاب سايوكي أنت الوهاب اغفر أنت الوهاب ناتوب أنت الوهاب yanzu don Allah don ka rasa jami'in na asar kana jin ciwo kai ba ka ɗaukar ta wani abu amma hasara ce babba bala'i ne babba manzon Allah ya ce duk mutumin da ya rasa sallar la'asar faka ma wa tara malahu wa ahlahu has girma hasara kamar ya hita zuwa kasuwa ya to iske da iyalin da gidan su duk sun babbake gidan nan babu ko sai a cikin sa haka an girma hasaran mun karanta na a cikin sahih bari ko mun karanta ba girman hasara ta kai a ce ya da ki gida ya babbace amma kai ko ga jikinka wanda don kara sallar lafar ba ka ko to ne ba annabi da ya ga ya ɗanyi nubin din cikin lokaci yake maza a yanki da wakil nan ya ai sadaka da su yace rabbi kirji Allah ka ya haini ne abin da ya faru wa habli mulkan la ne a ahadin min ba'di innaka antal wahhab ka bani mulkin da bai dacewa ga kowa ɗaya ya kushe kuma a ce bayan shi ya samu irin wannan abin فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواء وآخرين مقرنين نعم وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فامسك فمن أو أمسك بغير حساب فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب abin da ya yi da kusanci ga Allah kuma in kan fara ma Allah shi an naka al'amari ne ya yi maka ko ne girma rama ma shi da annabi Sulaiman ya yi wannan roƙo Allah ya tsakar na da kurmi a gari da amri muka kore mai iska da ke kai tsaya da umarni sai ya in za ana sham ko wani wuri yaƙi taruwa ya kawai da muka taro da ainihin zaune da izinin Allah bismillah ne bai ci sai kawai iska ta kira da ku baki ne kuma idan kowa bai so wata iska ce mai tsananin taushi ga ɗan sanyi sanyi cikinta ba a zuwa kuma ga shi ba ta da ƙurar da za ta samu mutane wato hakukuwa da ke gida saboda arama mai kyautar da yawa Allah ya bar ya tara dukiya ta yanka ta saboda neman yarda Allah saboda tuban ba Allah mutum an gane ko don haka shine manzo Allah yake cewa man saraka shay'an lillahi awwadahu Allahu ma huwa khairun minhu don mutumin da ya bar wani abu na shi don Allah Allah zai musanya mashi da abin da shi zama alfai yanzu nan mun ji annabi Nuhu ya faɗa mutane ko hau da suna Allah ya za ta yi da suna Allah za ta tsaya da suna Allah ya ce inna rabbi lalle ubangiji na la gafur wallahi yawan gafara ne ga bayi ga bayin sa masu laifi ai ai satiru li zunubi ta'ibi na mai kuturce zunuban masu tuba ne rahimun bilmumin ko mai jinkai ne ga mu'minai haisu na jahun al garaki ta inda ya tsiratar da su daga Ya yi musu baiwa ko bai musu ba ya ya musu yau ga makiyan sun ku sun fusunce Allah ya ce su bi subhanahu وهي تجري بهم في وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين وهي يبقى الأباد وهي تجري بهم fi maujin jirgin ya tana gudana da su cikin walwalin ruwa kalbi ne tana gani yadda taguwa take tasowa kamar ta haɗe su kamar girman duwatsu ai asafina ta tafiru bihim waqt al-amwaj tana tafiya da su a tsakanin wato yawan bugawar ruwa shine taguwoyi allati hiya kan jabal wanda taguwa in ta tafi za a gane ta kamar kamar wani dutse na zai rufe fil izan wajen girma wal irtifa'i da dauka zuwa sama amma wannan tana gudana bi iznillahi wa inayatihi wa lutfihi tana gudana da izinin Allah shi ya bada umarni da tafi da aka ambaci sunanta wa inayatihi da kuna da kulashi waɗannan manya manyan abubuwan da ke tasowa na na shi shine ita ce taguwa sai sun kere amma kuma ba su rubuta sai ta kuma sai sama yasa aka yi mata ɗan cini gaba saboda in ruwa ya bugo sai cini ya taka sai sauran jiki ya biya ba a loda mata lodi mai yawa gaba ba a loda mata lodi mai yawa baya za a yi musan cini nan cini saboda in ruwa ya bugo baya sai ke da kuma sai zan bai faɗo cikin jirgin gaba shi ne Allah ya ba mu labari amma duka bisa ga kula shi ruwiya an ruwaito an Allah arsala al-madara ya Allah an ruwaito cewa Allah ya saki ruwan sama 40 na yawman wa laylatan bi arba'in da kwana arba'in. wa kharaja al-ma'u min al-'abdi yunadi kama qala ta'ala ruwa ya hito daga cikin ƙasa yana bubbuga ba can suratul kamari Allah ya faɗi cewa fa fatahna abwaaba fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima عامر وفجرنا الأرض وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر نعم تشيني الله يكباب الأباري الله الله يا بعد الأباري أنبع sama uhudu su take ruwa kwana arba'in haka kasa in kama shine da wannan abin ya kai ruwa suka yi inda suka kama shine wa nada nuhu ibna sai a nan ne kira ya dan sai yana gehe sai an loda ba waɗanda aka loda yana gehe fi ma'azinin ko yana nesa ga ya ko yana nesa ga addini annabi nuhu duk wanda ka fassara kai gehe wasu sun fassara da shi shi ne Allah ya kaddara kana min fi yana nesa in abin nan ai da nuhu waladahu kana ala ubayla sayri fi lokacin da jirgin da za ta tashi wa kana fi nahiyati min hayana wani bangare gefe wato ba kusa da jirgin ba lam yarkab ma almu'min bai hau jirgin ya ta da mu'minai ba ya bunai kab ma ana ya kai dana kana ana zo ka hau jirgin ya tare da mu wala tukun nafsaka bil garayi kaska yadda ka halakar da rayuwarka ta hanyar nutsewa nutsewa za ka yi wala takun ma'al kafirin da kaska yadda ka zama tare da kafirai aiki ya hada su ya za a yi ba za su hadu ba ai aiki ya hada su ko bai hada su ba yace fatubu rika kama ya gara na ta ka sai ka je ka halaka ta hanyar nutsewa yadda mutane za su shi ne kana ya ce ma ubani qala ta'awi إلى جبل يعصمني من الماء نعم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم هكا. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين توبة يمدي ميشي حوزي الجنة قال في الشعار إلى جبل zan karkata zuwa ga wancan dutse ya asimu ni na na shi zai kare ni daga ruwa ai ta asadu ila ra'asi jabalin ata hasalu ni min al-garai za hau kan dutse can dan kara samun mai tsawo za hau kan ta kare ni daga wannan dutsen da kika tsammani baba zannan minhu anna al-ma'a la yasilu ila ru'usil jibal yana da sun ruwa ba su kai saman duwar wasu kala sai manzon da ya san ruwa bai sauko min yace la asimal yawma min yau babu abin da ka karewa daga wannan al'amarin na Allah babu shi ai la ma'sumal yawma min azabillah ba wanda zai cire mu halaka yau wala naji min iqabi ba mai kira daga azaba fa illa man rahimahullah sai wanda Allah ya mai kai aka isra cikin mu'minai nuhu ya kira shi bai taho ba Allah ya ce wa hala bainakum al-maut sai kaguwa ta sha makaci tsakanin kan'ana da jirgin fakana minal mugurki ya zama cikin waɗanda suka nufi bambancin addini ba ƙaramin abu ba ne addini ya bambanta to shi kenan komi ya lalace ba a zado tare ba a auranta cewa tare in ma an samu haddasa hiya a bar ta ya tafi yan uwansa saboda bai fushewa yana yin dalilin da ba na kware bai baka ya tara ba sai su yi tasiri gare ka don haka uban ya faɗa mai yau ruwa ba mu bai kuku lokaci yau lokaci ya yi to zan nan insha Allah ne ya kamata mu tsaya saboda gobe zai mu tashi wakila ya arzubla imani yanzu mun ji an yi ruwa kuma ƙasar duniya kowa ya halaka jirganya an ce tana da fa'idi mai yawa tana da girma mai yawa ba an ba samu daga amma an cikin shekara arba'in aka yi wannan allahu alam an ce ɗabaka uku ce mutane sun shiga masu imani sun tsira kafirai sun halaka wannan yana gwada mana kullum in Allah ya tashi su ba ce ka sa hukuma ma Allah ya zama ko da ka mutu cikin nan ka mutu kana tare da Allah mai kada mu shiga cikin wannan da za su farka wani da Allah ko shi kai saboda Allah bai kawo jarrabawa wata rana to so akai ko an samu jarrabawa mumini ya koma ma Allah kada yi wata dubara da ta iya koma ma Allah da roko shi akan gaba sannan yi ko wata dubara da shari'a ta shari'a ta tsanda ya yi ko Allah ya da ke to haka insha Allah wannan zamu ga ta aya kisa ba kare ba amma dai zamu zakata a nan sai gobe Allah ya mu rayu mu karanto dai Allah ya amfane mu da shi abinda muka yi kuskure kuma Allah shi gafarta mu ne akwai kuskure anan yake cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wala Allah ya saka da alkhairi a gurguje babu lokaci na farko ana tunatar da yan uwa cewa akwai kwamitin barayu wanda yake karkashin wannan masallacin na masjid sahaba wannan shekara sun canza tsari insha Allah ana so a babu marayu abinda da za a ba su cikin kwanaki na harko-harko na goma na watan ramadana insha Allah mutane sai sai kokari su taimaka akwai account yana nan a kofofin masallaci wanda bai da kuɗin da zai bayar a hannu yakan iya tura account insha Allah Allah ya saka da alkhairi na biyu a wannan karatun da mala yake gabatarwa ana saka shi a NTA e. na tambayar su lokaci ce bayan an gama sallar isha'i to insha Allah idan ya tantance lokacin zamu ji wani lokaci ne wanda mallamawan gwandu wato rakta na wazir umar farfar takan birnin kebbi ya ɗauki nauyin kawo masu saurare a matsayin tashi gudunmuwa a cikin wannan ramadan sannan kuma aka iya saurare shi a equity tv kallo za a kalle shi a equity tv karfe goma na safe zuwa karfe goma sha ɗaya wanda bashar aliyu buhari hadimi na mai girma ministan ainihin budget an economic plani ya ɗauki nauyin kama masu kallo a matsayin tashi gudunmawa sannan aka yi sauraren shi a equity fm karfe biyar zuwa karfe biyar da rabi wanda wani bawa allah wanda ya nemi a sa kai sunansa ya ɗauki nauyin kawo masu saurare saboda ba da tashi gudunmawa sannan kuma aka yi aka yi kallon shi da sauraren shi a cikin shafukan da malam yake da su a kafafen watsa eh, labarai na zamani a facebook a dausayin mutanen kirki da kuma a whatsapp a sheikh aliyu imam ladda bunza wanda yake nan birnin kyau da kuma tsaye da yake a bunza karkashin malam hamza abdullahi insha Allah yanzu nan da an ƙara karatu zuwa minti goma wannan audio zai zama ready Allah ya saka da alkhairi malam babu lokaci tambayoyi sai gobe insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wadanda suke wannan kokarin sun shigo an tare da su ta awa duk Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ja musu kafin su da alkhairi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 اللهم اقتنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك فيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تتوب علينا وتغفر لنا واذا اردت بك لك في سنه فنجنا اليك غير مقصودين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى ربك يا حي يا قيوم